والشمس وضحاها الله يا رنسي دلانا kuma ya rantse da lokacin ɗagawar ta tsakiyar sama bayan ta bullo daga inda take fitowa